kamar yadda muka sani aka saba kafin mu je ga karatu a koni tunatarwa da kuma gargaɗe nake so na yi wa al'umman duniya mu especially matasanmu a kan wani abun da mutane ba su ɗauke shi komi ba kuma komi ne yana da illa a rayuwar ɗan adam wanda na taɓa maganansa amma kullum complain ɗin kaman ƙaruwa yake don zan iya cewa a cibiya na kullum sai na fudda magani na masu wannan matsalan sama da mutum uku zuwa biyar shine abin da ya shafi masturbation a bangaren mata kuma lesbian wanda duka wannan abubuwan malamai musulunci su yi magana kama abin da ya shafi masturbation shine istimna da larabci yana da illoli da yawa yan uwa kuma na farko mu gane cewa ma haramun ne a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake wasa da gabansa domin ya fidda mani a ranar tashin alkiyama zai tashi da hannunsa da ciki kuma ga azabar Allah illolin da yake ma dan adam kaɗan daga cikin da muka fara faɗa na farko karo manta yana kashe ido idan mutum zai rage gani yana kawo bugawan zuciya daga nan mutum bai hankali ba ya kamu da heart failure ya ga mutum ana tare da shi lafiya kalau yanzu yanzu sai ka ji maka ya mutu motivation na kosin wannan don haka matasa da suke wannan abuwan ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba cewa yayi idan sha'awa ta maka yawa domin bukatar yin aure cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda yake da ikon da zai iya ciyar da mata annabi ya ce aure fa innahu aghaddu lil basari domin shi yafi tsare gani kalle kallen haramu wa ahsanu lil farj shi yafi kyautata al'aura ba ka fada zina ba an gane ko annabi abin da ya karantar da mu a hadisi kenan faman lam yastati wanda bai samu iko yin aure ba saboda babu fa alaihi bisawmi ya dinka yin azumi annabi ya ce fa innahu lahu mujawun saboda hakan ya zama masa kamar dandaka ne to wannan abubuwa uku bayan su ma shi masturbation na kankantar da gaban al'auran ɗa namiji wanda kafin ka samu maganinsa sai ka sha wahala duk da akwai maganinsa na biyar yana tsinka maniyin ɗa namiji tsinka maniyin ɗa namiji kaga mutum ya ɗauki tsawon lokaci bai aihuwa yana ta shan neman magani za ka maza in sun ji wannan in kunne ya ji jiki ya tsira don haka Allah ba mu ikon gyara waɗannan abubuwa don ba domin ba ƙaramin masifa ba ne ga al'umma an gane Allah ya sa dace